بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم يا أيها المسلمين آه، ci gabanmu da karatu cikin muktasar na Sheikh halil. mun gama muƙaddima sai karatun babi babun wato babi mai bayanin hukunce-hukuncen tsalki yurba'ul ulhadasu wa hukumar khabas sibil mutlaqi wato ana ɗaukake hadasi da kuma hukuncin abinda da yake datti ko ƙazanta da ruwa wanda yake matsalaki hadar shine abin da in ka yi shi in kana da alwala to wannan alwala babu ta shine abin da ke wajabta a yi alwala ko a yi wanka duk abin da yake hukuncinsa a yi alwala ko a yi wanka to shi ake ce mahadasi to wannan wanka da wannan alwala ana yin su da ruwan da ake ce ma mutulak abin da ake ce ma habas shine abin da bai bata alwala amma kuma in kana da shi bai yiwuwa kai sallah sai ka kawar da shi shine duk abin da ya taba jiki ko ya taba tufafin mai sallah ko ya taba hidar da mai sallah zai hawa ya sallah a kanta ko shi hidar tabarma ko ƙasa wannan shi ake ce mahabas to dukkan waɗannan hukunce-hukunce ana yin su da ruwa mutulaki ruwan da bai da kaidi wa huwa ma sadaka alaihim ma'in bila qaidin shine abinda sunan ruwa ya gaskantu a kansa ba tare da wani ƙa'idi ba wato abinda ka faɗe shi ruwa ba tare da kasa n ba baka ka ce ruwa kawai ɗebo min ruwa kawo min ruwa ba ni ruwa mun samu ruwa baka sa shi da idafa baka ce ruwan kaza don ka ce ruwan to ana bukatar bayani na me don kayi idafa to ruwan da bai da idafa wanda za ka faɗa ruwa kuro bila ƙa'idin ba tare da wani ƙa'idi. wa in jumi'a ko da an taru ruwan nan min na dandagara ba wato kamar irin da kaka lokacin da raba take sauka ga ciyawa musamman gamba to idan ka samu koko ka yi kana kakkabo gamba ka kakkaba nan ruwa ya zuba ka kakkaba nan ruwa ya zuba har ya taro ya cika ɓarya, to wannan ruwa ana iya alwala da shi ana iya wanka da shi ana iya wanke najasa da shi ga jiki ko kuma ga tubahi au ba da jumuri ko kuma 'yan narke bayan zaman shi cibirairi wato bayan ya cure kamar irin ƙasashen da adda sanyi irin ƙasashen turai wanda yake raɓar sama za ta sauko saboda tsabar sanyi kaga tana saukowa kamar gari in ta sauka sai ta koma dutse. to da za ka sari wannan dutsen na kankara ka je ka samu wuri mai ɗumi ka aje ya narke ko kuma ka aza kasko ga wuta ka aza wannan kankara ta ji zahi ta narke to wannan ruwan ana iya wanka da shi ana iya alwala da shi ana iya wanke najasa da shi ga jiki ko ga tufafi auka na sura bahimatin ko kuma ya zama shi ruwan sauran dabba ne kamar ruwan da nake ta sha ta rage ko wanda raƙumi ya sha ya rage ko wanda akuya ko tunkiya suka sha suka rage au ha'idin ko kuma sauran shan mai haida mace tana haida in ta ɗebi ruwa ta sha sauran da ta rage kana iya alwala da shi au junubin ko kuma mai janaba ya ɗebi ruwa ga ƙwarya ya sha ya rage kana iya yin tsarki da wannan ruwan au fadalata ɗahara hima ko kuma sauran wankansu idan mai haida ta ɗebi ruwa ga bokiti ta yi wanka na haida ba da sabulu ba tana ɗiba da hannuwanta tana kwara ma jikinta har ta yi wanka ta gama to sauran da ya rage idan bai canza ba ga kala bai canza ba ga ɗanɗano bai canza ba ga wari to kana iya wanka da shi kana iya alwala da shi kana iya wanke tuwafi mai najasa ko kuma ka yi tsarki na hitsari ko bayan gida da shi hakanan na mai janaba au kasiran kule ɗabi na ko ko ruwa ne mai yawa sai aka garwaya shi da najasa misali kamar duram guda na ruwa sai yaro ya yi tsari ga fo sai ɗauko fo ɗin nan sai ya zuba dai ya ga wannan ruwa ne wancan ruwa ne sai ya zuba cikin wannan duram to sai ya zama wannan duram da an ka zuba yana cike da ruwa an ka zuba fitsari an ka duba bai canja ba ga launi bai canja ba ga ɗanɗano bai canza ba ga wari to ana yin amfani da shi ga wanka ana amfani da shi ga alwala ana amfani da shi ga wanke najasa ga jiki ko ga tufafi shi ne ya ce lam yi gayiru wanda in bai canza shi ba au shukka fi mu gayiri ko aka yi shakka ga abin da ya canja ruwan abin nan da an ya canja ruwa ana shakka hal ya durru shin mai cutarwa ne ko bai cutarwa to da ana shakka la zalo yaqinu bi shakk asalin ruwa tsalki saboda haka ba a kauda yaƙini da shakka sai a ɗauka yana nan da tsarkinsa sai a ce ba ya cutarwa a wata gayyana bi mujawire ko ko ya canja da abin da yake makwabtaka da shi misali a jaki ya mutu sai aka ɗauki jaki aka jefar gabas da tafki sai jakin nan ya ruba ya fashe yana wari kamar iskan gada aka yi na kwanakin nan iskan nan na kwaso warin mushen jaki yana biyawa da shi akan ruwa jaki daban ruwa daban amma saboda warin da iska ka ɗaukuwa yana biya da shi sama da ruwa sai ya zaha in ka ɗebi ruwan ta shaƙa kana jin warin mushen jaki din nan wannan babu komai bai canza shi ba wa in biduhunin lasakwa ko da da mai ne wanda yake ɗamfara kamar man kaɗe ko man kakidi aka samu ruwa mai sanyi shi man nan na kakidi ya cure sai aka saro dunkule ne sai aka kada cikin ruwa sai ya yi yini kwanci cikin ruwa to wannan kasancewa ta cikin ruwan zai iya nasar ruwan wanda in ka shaƙa ruwan ka ɗora jin yana warin kakidi ko yana warin man kaɗe to ɗabi'an man kaɗe ko man kakidi in ya ji sanyi sai ya dunkule wuri guda ba zai shiga ruwa ba amma saboda makwabtaka za ka ji warin man kaɗin ko man kakidin ga wannan ruwa to wannan ruwa yana alwala yana wanka yana wanke najasa aw bi hati qadi rani 'A'a musafir ko kuma da warin alkibir na salkan matafi salka da aka je me shine fata akuya ko fata bunsuru ko ta rago ko ta tunkiya akan yi kokari a hitar da wato naman ta gaba daya ko ta hanyar baya ko ta hanyar gaba ko a hitar da naman ga wuya ko a hitar da naman ta dubura sai a yanka daidai wajen dubura sai a fara hida daga nan su masu hida su suka sai da suke sai a hede ba a taba komi ba ba inda ta huje illa huduwar ƙasa da ta sama to sai a je a jeme in an ka jeme sai ta hito shi ake ce masalka nan ƙasa inda an ka yanka sai a ɗunki da wurin dubura da wurin abin da aka cire duka sai a kama shi a ɗunki ɗunki mai kyau wanda ko an zuba ruwa ba zai ci yaya ba to sai aka ɗebe. wani abu da ake ce ma alkibir kamar shigen kwalta yake sai aka fenti aka yi fenti ga ga ita salkat don in an zuba ruwa kada ya rinka ciyaya to tana da wari kamar na kwalta saboda haka lokacin da an ka zuba mata ruwa ita kwalta in ta ji ruwa ba ta narkiya sai ta ƙara ƙari ta ƙara tsauri amma warinta zai iya halbar wannan ruwa to wannan halbi da yawa ruwa bai canja ma ruwan nan kala ko ɗanɗano ko kuma amfani da shi ba ana iya wanka da shi na janaba ana iya alwala da shi ana iya wanke na jasa da shi awa bi da min ko kuma dan abin da ya haihu ga ruwa wancan na farko wato kama fenti na duro in an ka yi wa duron fenti an ka zuba mai ruwa in dai aka wanke an ka zuba ruwa fentin nan zai shahi ruwan zai yi wari ga ruwan amma wannan wari na fenti ba komi za a iya wanka da shi za a iya alwala da shi kamar inda an ka gina rijiya can mu koma ma mujawara inda an ka gina rijiya wurin da ake kusa da inda ake sai da fetur to ɗabi'ar in an ka rinka sai da fetur ga wuri to an gina rijiya za ka rinka jin warin fetur ga wannan ruwa to baya komi wannan ruwan yana alwala da wanka yana wanke najasa na'am ko kananzir to sannan mutawallidin minhu abin da yake haihuwa ga ruwa kamar irin kainuwa ko abin da ake ce ma bado ko abin da ake ce ma geranya wato shalla kenan wanda su ɗabi'a su ba su yi sai inda ruwa yake shekara to wayannan ganyensu ko sayoyinsu don sun canza ruwa duka ana iya amfani da wannan ruwan ko da ruwan ya gurɓace da ganyensu A wani ƙararihi ko ko inda ruwa yake kwance kamilhin kamar wurin gishiri kamar irin can ƙasar gazargamu can arewacin miyobe inda ake ɗiba kanwa ana cikin haƙar kanwa za a iya cimma ruwa to an ka ɗebi ruwan za ka ji kanwa ce tsuranta to ana iya alwala da ita wannan wurin ko kamar kamba fadammun kamba inda ake samun gishirin kesu, to in aka gina rijiya da an ɗebo za ka ji gishiri ne kawai kake sha amma ruwan ne su a haka saboda wurin haka ƙasar take to ana iya amfani da wannan ruwa wajen alwala ko wanka ko wanke jasa. na abin madaruhin ko da abin da an ka jefa cikin ruwa walau kazdan ko da gangan min turabin na turbaya au milhin ko na gishiri wato ka ɗebi ruwa ga bokiti za ka yi wanka sai kawai yaro ya jimko ƙasa ƙasar nan ba ta da wata najasa turbaya dai irin wagga wadda take mai kyau sai ya ciko hannu sai ya zuba cikin ruwan bokitinka to bai canza ruwan ba wannan ƙasa da an ka zuba ba ta hana a yi alwala ba ta hana a yi wankan janaba ba ta hana a wanke na jasa, ko kuma gishiri eh kamar kanwa sai yaro kawai ya ɗebo gululun kanwa sai kaɗa cikin ruwa to bai canza mu ruwan kala ba wal arjahu sai dai zance mahirin jaye daga malam ɗan yunusa wanda ya ciranto daga saɓanin malamai as-salbu bihi tuɓewa tsarkin ruwa da gishiri in an zuba akwai magana biyu ruwan tsarki ya tuku ko bai tuku ba zance mahirin jaye ya tuku babu tsarki wato in an zuba gishiri wabil salmi wabil ittifaqi ala salmi bihi in suni a taraddud to idan gishirin nan an riga an yi an hada shi da chemical ba gishiri ne ɗabi'i sadda yana sa ba a'a an hada shi da kemikal ɗin da zai rage mai ƙarfi yadda za a yi amfani da shi ga miya to irin wannan gishirin in an ɗebe an zuba cikin ruwa ittifaqan ne bai da tsarki wannan ruwan koko har yanzu dai yana nan akan khilafa wasu na gani yayi waɗansu na ganin bai yi ba taraddudin sabanin malamai labi mutagayyirin launan amma ba a tsarkin hadasi ko tsarkin habasi da ruwan da ya canja ga kala au da'aman ko wanda ya canja ga ɗanɗano aurihan hanko ko ya canza ga wari bi ma yufariquhu galiban abin da yake rabuwa da ruwa galibi min ɗahirin na wani abu mai tsarki auna jisim ko ko mai najasa ka duhunin kalada kamar mai wanda yake iya garwaya da ruwa kamar man gyada in man gyada ya cuɗanya da ruwa sun lalace au bukari mutsakan ko kuma hayakin nan na turaren wuta shine turaren kajiji turaren wuta bi kulli nau'i ko wani kala turaren wuta in an ka Yi sarka sabuwa sai aka yi mata hayaki da turaren wuta ko aka shafa mata turaren wuta don ta rinka kamshi to in wannan kamshin turare yana shirwa to sun lalace ba su tsarki wa hukumu kuma hukuncin wannan ruwa da ya canja kamu ga yiri kamar hukuncin abin da ya canza su ne ruwan da najasa ta canza najasa ne ruwan da kunu ya canza to kunu ne ana sha ba a wanka da shi waya ruba rubayinu ta gayyirin bi habli saniyatin sannan ruwan da yake bayyanannen canzawa wanda ya canza canzawa ta bayyane da ya rijiya wannan yana cutarwa kamar irin arewacin eh, ƙasar hausa irin na arewacin sokoto ko arewacin katsina ko arewacin daura daga na har nijar inda ake riyoji masu zurfi gaba talatin ko gaba arba'in kamin a cimma ruwa wanda mutum bai iya jawo ruwa da kansa sai an yi amfani da sanuwa to sai a ɗaura igiya ga wuyan sa ko wuyan raƙumi sai a kora shi bayan wasaki ya cika da ruwa sai a kora shi ya yi yana jan yana jawo wannan gugan bakin rijiya akwai wajen ƙato uku ko hudu waɗanda suke jira in wasakin ya kawo bakin rijiya su karba to wannan igiyar da take tahiya ana jan ta ƙasa in an ka zube ruwa a sake koro dabban nan ta dawo don igiya a zura igiya cikin rijiya to wannan tana ɗebo ƙazamta tana tahowa da shi ta wannan igiya ƙazamtar nan tana marmasa cikin rijiya har ya zan wannan ƙazamtar ta canja ruwan rijiyar to ruwan rijiyar da sun ka canza da irin wannan ƙazamta ta igiya to sun lalace ba su alwala shi ake nuhi da wannan bayyana ta gayyirin da habli sani ya ce kagadirin birausi mashiya kamar tafki da kashin dabbobi tafki ne kududdufi shanu na shiga suna shan ruwa suna fitsari suna kashi suna hitowa har ya zan ruwan in ka zo ka ba za ka ji warin fitsarin shanu ko warin kashinsu to shi ma ya lalace ba shi alwala ba shi wanka aw biyu irin da wari kishajar ko kuma rijiya da ganyen itace an haƙa rijiya ƙarƙashin bore ko ƙarƙashin gamji ko ƙarƙashin dalbejiya to lokacin da dalbejiya take kakkaɓewa ganyenta yana faɗawa cikin rijiya har ya zan ruwan rijiyar ya yi baƙi ƙirin ko ya yi wari don ganyen nan da ke shiga shi ma ruwan ya lalace ba shi alwallah wal arjahu amma abin da ya hirin jaye bibiril bariyati eh, autum ne ko kaikai haka ne rijiya kusa da masussuki iska na kwaso kaikai yana zuba cikin rijiya har rijiyar ta gurɓace da kaikai ya zan ruwanta na wari saboda taruwar kaikai cikinta shi ma ya lalace wal azharu amma zance mahi bayyana wanda an ka samu daga malam Dan rushiri daga saɓanin malamai, fi bi iril badiya ta kauye ƙauye ma da ganye da ƙaiƙayi aljawazu an ce ya halatta ya dola da shi idan rijiyar nan ta ƙauye ce rijiya ta ƙauye to sai ya zama ganyen itace na zuba cikinta to ko da ruwanta ya canza da wannan ganyen ya halatta ya dola da su haka rijiyar ƙauye kusa da masussuki sai ya zama ƙaiƙayi na zuba cikin wannan rijiya har ruwanta ya canja in rijiyar ƙauye ce ya halatta domin ɗabi'a mutanen ƙauye suna da tsafta su mutanen ƙauye mutanen ƙauye ba su kashi kusa da inda suke amfani ba su kashi ƙarƙashin itacen da suke hutawa ba su kashi kusa da duk inda suke amfani in mutum ƙauye zai kashi sai ya ta can cikin daji inda ba a komi sannan ya je ya kashinsa amma mutumin gari yana iya kashi kowai gida musamman da daddare in kashi ya matse shi ya ga mutanen gidan sun rufe kofa ya samu wani ɗan lungu kusa da kofa gida inda ba mai gani ne sai ya kashi na ya wuce tunda ba gidan shi bane haka mutanen gari ɗabi'a su take da haka za ka iya ganin kashi ko ina cikin gari a lokacin da muna muna ruga ba mu son zakkuwa gari in mun to gari muka ga abin nan sai mu koma mu muna ta kai sai mu kurkushe ko ya kushe da saboda haka don ba mu gani irin waɗannan babu shi a ƙauye to saboda haka in ƙauye ne babu lahi don ruwa sun canza da ganyen icciya na rijiya ko kuma sun canza da ƙaiƙayi wadda a kusa da rijiya to wannan babu komai wa fi jalil il muwafiqi kal mukhalifi nazarun to a cikin sanya ruwa mai cuɗanya kuma abin nan wani abu mai cuɗanya da ruwa kuma ya yi muwafaƙa da ruwa wato da kala ta da kalar ruwa ba bambanci za a ɗauke shi kal muwafiqi ko za a ɗauke kal mukhalifi nazarun saɓanin malamai rijiya ce aka je aka haka ta ƙarƙashin itaciyar ɓaure to can inda za a cimma ruwa sai aka cimma ruwa daidai da wani ƙaton sayan ɓaure sai aka datse sayan ɓaure daga nan aka dace shi da nan sai zan ƙohohin nan da aka datse suna kawo ruwa kuma idon rijiya na kawo ruwa idan ka tara koko ga kututturen sayan ɓaure zai baka ruwa in ka tara ƙoƙo ga idon rijiya zai baka ruwa in ka auna da ruwan ɓore da ruwan rijiya duk ɗai ɗanɗanon su guda warin su guda abin nan kuma kalar su guda to za a ɗauke shi duk ruwa a ce ruwan rijiya na da tsarki ko za a ɗauka kamar ruwa da hura a ce ruwan ya lalace saboda wannan sayan bore nazarin taraddudi wato saɓani ga malamai wa bi tadhiri bi ma'in ju'ila bil fami qawlani to kuma ana yin tsarki da ruwan da an kasa cikin baki ko ko ba a yi qawlani tuka biyu mutum ne ya zo ya nemi buta babu buta ga fanho ba buta ga mutane sai ya cika baki ne da ruwa shikenan sai ta tsuguna ya yi tsari kamin ya gama hitsari miyau ne sun taru cikin baki sun haɗu da wannan ruwa sun yi kwaɗo to za a ɗauki miyan nan miyau ko za a ɗauki ruwan nan ruwa Ayi alwala a tsarki a wanke tsari da shi kaulani zantuka biyu na malamai wa kuriha ma'un an karhanta ruwan da aka taɓa yin aiki da shi fi hadasin ga ɗaukake hadasi kamar ruwan da wani wanka da shi ya gama bai canja ba ga kala bai canja ba ga ɗanɗano bai canza ba ga wari kuma ga wani ruwa daban to makaruhi ne mutum ya sake wankan janaba da wannan ruwa wanda an kai wankan janaba da shi wa fi gairi taraddudun to in ya zan ba wankan janaba ba ne kamar wankan juma'a ne ko wankan idi wanda ba ɗauke hadasi ba wanka ne na sunna ko ko wankan ka dawo da gona ko da kasuwa kana so ka ji sanyi a jikinka ka ɗebi ruwa ka yi wanka ka rage saura ga bokiti ba su canza ba ga kala ba su canza ba ga ɗanɗano ba su canza ba ga wari to shin makaruhi ne wani ya yi wankan janaba da su ko ya yi alwala da su ko ku babu karhanci tun da dama ba a ɗaukaki hadisi da su ba can warko tarafi sabanin malamai waye sirun haka nan kaɗan nan ruwa ka tudu in kamar ƙwaryar alwala wa gusulin da ƙwaryar wanka bi najisin da najasa ta shiga lam gayyar amma bai canza ba kamar ruwa ne aka ɗebo za a yi alwala da shi ɗan kaɗan ba kamar wajen da mun kai magana ba mai na duro ba shi ba kamar ka ɗebo ruwa ga bokiti za ka yi wanka sai yaro ya biya da fo akan bokitin naka ashe fo ɗin ya hude da hitsari ciki sai ya tsirgu cikin wannan amma kuma ruwan bai canza ba amma kuma gashi ba yawa ruwan bokiti guda to shi ma wannan ruwa makaruhi ne a yi alwala da shi ko wanka awwala ga fihi kalbin, ko kuma kare ya je yi lallagi a cikin ruwan ruwan da anka aje ga bokiti ko ga ƙwarya kare ya zo ya lallagi ciki yadda yake shan ruwan nan shine lallagi to shi ma makaruhi ne a yarwalla da shi Wara yi ta sadu fihi hakanan ruwan wanda a kwance wanda bai gudu kamar ruwan tafki mutane na shiga ciki suna ta wanka to shi ma makaruhi ne ka yi wanka da shi wasu uru shari da hamrin hakanan sauran mashayin giya mashayin giya ne ya ɗauki ruwa ya sha ga ƙwarya ya rage saura to ka yi wanka da shi ko alwala da shi makaruhi ne wa ma a da kala ya dahu fihi hakanan ruwan da mashayin giya ya saka hannunsa ciki shi ma makaruhi ne a yi alwala da shi wa ma la ya tawakka da jisan da kuma shauran abin da bai kiyaye najasa kamar shauran jaki kamar shauran ah, agwagwa kamar shauran ruwan da kaza ta sha ta rage waɗanda dukkansu suna cin kashi daɗa balle alade min ma'in na ruwa la'in asural ihtirazu min amma banda ruwan da kiyaye wa haɗuwar shi da wani abu ya buwaya wato wanda yake baiwa ka hana haɗuwa da wannan ruwan to banda wannan auka na da'aman koko ya zama abinci ne eh kamushan masin haka nan ruwan da an ka kara ga rana ga wuri wanda yake mai zahi kama kasar da adda zahi in an ka aje ruwa ga buta irin wa gafarin kwanon nan to likitanci na musulunci ya nuna in an ka aje ruwa ga buta irin wannan tafarin kwanon nan eh, wadda ake ce masa holama kenan ko to in ya yi zahi wani wuri kamar irin makka wani lokaci in an ka aje ruwa ga buta sai ya tafasa da rana kamar a aza sauta to irin wannan ruwan malaman musulunci na likitanci suna cewa yawan wanka da irin wannan ruwa ko alwala yana gadar da kuturta saboda haka ruwan da aka aje ga rana ba irin nan najeriya ba dan nan najeriya ba mu da irin wannan zahi irin zahi irin wancan wanda ruwan zai iya tafasa to, to makaruhi ne a yi alwala da irin wannan ruwan na'am banda wato can da muka yi maganan bi ma yi fari kuhu to ma la yi fari kuhu ba wannan ba komi wa ri'at idan an ga ita najasan alafihi ga bakinsa shi dabbar da ke cin najasa lokacin da ya sha ruwa sai aka ga gama najasa kamar jaki in yadda ya shawo gudawa kaga za ta zai ɗebo ta kamar yaro ya sha koko ga baki to lokacin da ya zo sadda zai kaɗa baki ne cikin ruwan kamar ya shawo koko ya ɗebo gudawa ta mutane ya to da ita kamar ya shawo koko to in ya ba haka ne wakatar imali lokacin da yake shan ruwan umila alaiha sai a yi aiki a kanta in ta gayyar ɗuriha. wa illam ya ta gayyar ƙuriha in ya canza shi ruwan a zubar in bai canza ba yana matsayinsa na farko makaruhi wai za ma tabarriyun idan dabbar tudu ta mutu zu nafsin ma'abucin jini sa'ilatin mai zuba a ah, birakidin cikin ruwan kwance kamar kaza Eh, ko ɗan akuya ya faɗa cikin ruwa kamar na rijiya ko tafki ya mutu walam ya tagayyar kuma ruwan bai canza ba nudiba nashun an so a kwalhe ruwan bi kadarihi ma ko bi ha da gwargwadon mushe din in ya zan babba ne ruwan da yawa a kwalhe da yawa in ya zan karami ne ruwan kaɗan na a kwalhe kaɗan na shi yasa can ga mai jawahir zai ce bi kadarihi ma da gwargwadon mushen da girman yawan ruwa. la'in waka mai ta amma banda inda ya fada yana matacce wannan ba a kwalhewa domin lokacin da zai mutu sadda yake magagin mutuwan nan akwai dallakin lamni da ke hitowa ga bakinsa kuma zai iya yin tsari lokacin mutuwa zai iya yin bayan gida lokacin mutuwa shi yasa in ya fada ciki ya mutu a kwashe ruwa amma in ya riga ya mutu ya fada ba komai a ciki sai a cire kawai domin jiki ne mai tsarki na gane ku wa in zala tagayyurun najisi idan canzawan najasa ya gushe labi kasarati mudulakin ba tare da an zuba wani ruwa mudulaki cikin wannan ruwan ba fastu husinat duhuriyatu an ga kyawun ruwan ya koma ma matsayi ne na farko wato yana da tsarki wa adamu ha arjahu amma rashin tsarki shi yayi kaza ce ta faɗa rijiya ta mutu sai aka ji ruwan na wari sai aka kawo gado an karo rijiya sai bayan wata uku sai aka buɗe ko da an ka ɗebo ruwan ƙarara bai canza ba launan bai canza ba da'aman bai canza ba riha. amma ina kazan, tana nan ciki ta lalace to an ce ruwan da kyawu a ce ya koma ma asalinsa amma malam dan yunusa ya ce ai tun da komi na nan da naman kazar da hanjinta da ƙasusuwanta da gashinta duk suna ciki har yanzu babu tsarki sai an kwalhe wa wa an karɓi khabarul wahidi labarin mutum guda in bayyana wata haha idan ya yi bayanin huskar ruwa awai ta faƙa mazhaban ko da kai da shi kuka zama mazhaban ku guda a kai ne ka zo ka samu mutum ka ce ruwan nan da ni gani suna da tsarki ya ce maka e suna da tsarki don ruwan kaza ne da kaza da kaza ya ma bayani to an karɓi maganarsa ko ko a'a bai yi bayani ba amma da kai da shi duka mazhaba ku guda domin a fahimta ta mazhaba akwai hadisai waɗanda ake ce ma arida akwai ruwan da ga fahimtar wani malami daga cikin malaman mazhaba dogaro ne da wani hadisi ruwan na da tsarki amma a fahimta wani malami a wata mazhaba dogaro shi kuma da wani hadisi wannan ruwan wanda a haka nan bai da tsarki kun gane ko kamar mazhaba abu hanifa su a mazhaba su wasu daga ciki suna fahimta ana iya alwala da ruwan da an ka jika dabino ya kwana ciki ko da ya faffashe ruwan ya yi zaki saboda akwai wani hadisi wanda an ka zo ana tahiya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a nemi ruwa an ka nemo babu sai aka samu ruwan tsimi na dabino sai ya ce tamrun dayyibun wa ma'un ɗahurun wato abin nan dabino mai daɗi kuma ga ruwa mai tsarki an ka sha ruwa an ka koyi saura an ka yi arwala an ka yi sallah Eh, da wannan ne na ji kasar na wani malami daga sakkwato yana cewa ana iya alwala da fanta saboda fahimta su da wannan hadisi <laughs> wannan rudewa ce eh rikicewa ce eh eh wai ana iya alwala da ruwan fanta ko coca cola wani malami ne cikin hadisi cikin kasar cikin mallaman zamaninmu eh ba a yi ah, fanta ba ta alwala ba ruwa ba ne don ta gayyara launin amana warihan yawa <laughs> ya canza. to kun gane ko to wa'illa idan ba ku yi ittifaki ga mazhaba ba sannan kuma bai yi bayani ba Ba kala malam mazari ya ce dama can mun ce wabil ƙauli mazari malam mazari ya ce yusta hasanu an ga kyawun tarkuhu ka bar wannan ruwan ka je ka yi taimama wawrudul ma'i ala najasati ka aksihi gangarowar ruwa su samu najasa daidai yake da gangarowar najasa ta samu ruwa da najasa da ruwa duk wanda ya samu wani in dai ya canja ga kala to sun lalace in ruwa ya zo wa misali kamar wuri ne kududduhi mutane ruwa sun kahe saboda zama na cikin rami mutane na ta shiga ciki suna kashi da rami to a sama akwai dutse wurin da an kai ruwa kenan sai ruwa daga kan dutse zai suka gangaro tafki ya cika babu tsarki ko miyawa ne ba tsarki eh ya ci da kashi wadda rami hmm. <laughs> ba ya da tsarki ko kuma can kan dutsen mutane ke hawa suna kashi shi ko kududdu yana yana dauke da ruwansa ana ta amfani da shi to shi kenan da an kamaka ruwan sama da can sai ruwa sun ka wanke kashin da abisa dutse gaba ɗaya sun ka tararo da shi zuwa tafki to wannan ruwan da a tafki da wanga da ya tausun sun zama ɗai duk mai tsarki shine aka so hmm. faslun a ɗahiru baitu mala da mala wato shi muktasar eh, karatunsa ya ɗan bambanta kaɗan da askari askari sai ya ce kitabu kaza sannan daga baya ya fasali fasali shi ko muktasar sai ya ce babin fi kaza to in ya ce babin duk abin da zai biyo baya har wannan bayanin na tsarki ya ƙare ba a ƙara jin babin sai kuma an gama wannan bayanin tsarki da fusulu fasalun kaza fasalun kaza fasalun kaza sannan kuma sai a shiga wani abu daban a koma mababi kun ga mun gama babun yurfa'ul hadasu to yanzu mun shigo duk har yau muna magana tsarki yanzu sai fasali abin da ke bayanin menene mai tsarki menene mai menene najasa a ɗahiru abu mai tsarki mai tumala da mala shine mushen duk abin da babu jini ga jikinsa duk abin da bai da jini ga jikinsa to mai tsalki na da buzuzu da kazunzumi da kyankyaso da rina da zarnako da zanzaro da duk abin da yake bai da jini su rozo-rozo su fara duk ba su da jini na'am to suna da tsalki kudin cizo hmm. da wasu malamai sun ce bai da jini jini da a cikin jiki ne na mutane ne eh, a'a wasu suka ce haka nan eh wasu ka ce haka nan wasu na ganin a'a eh shi yana da nashi jini banda na mutane yana da nashi hmm. na eh? eh eh yana da tsarki kana iya soyawa ka ce bai da jini ko yana da abin da bai da jini wannan kuma ɗabi'a daban ba ka gani ka kana cin kwakwa kana cin kwaɗo kana cin dodon koɗi ba ma wani wurin kata zuwa abinci wani ya ta ba kunci ba a yi mai dodon koɗi ba zai ga an rena shi duk matsayi ne <laughs> ka gane ko eh zamanin sani abacha mun yi mun shiga mota da wani wani babban mutum ne ina jin ko dan kasuwa ne ko wani darakta ne na gwamnati daga benin muka shiga a daga wani muka shiga mota da shi zuwa fatakwal kudan iri yake mutu yana ta yi ana mai wadanci muna zuwa cikin daji sai ni ga ya ce direba ya tsaya sai ga mutane sun sheko da dodon koɗi ɗamli ɗamli sai ni ga yana ta mi komi wannan aka kawo jewa gaban mota ya aka kawo sai da ya karbi kamar guda shidda ɗamli shidda nake ce mi aka da shi wace o oh, daɗi daɗi annan <laughs> ka gane eh wannan ganin kazanta daban ana shari'a tana magana abu mai tsarki Eh, ita shari'a ba tana ci haka ka ci ba wato ana nuna ma dai mai tsarki na wal bahariyu sannan da dabbar ruwa duk abin da an ruwa mai tsarki na komi ko da mutum ne na ruwa in dai dan ruwa ne in ka gane buga shiga kai in ya faɗi yanke <laughs> in dai dan ruwa ne wanda ake ce dan kwadan gwabe eh to mai tsarki ne walau dala hayatu bi barrin ko da rayuwa tai tana tsawo a tudu kamar irin su kada da guza guza ake ce mai ko mai dogon bindin nan eh to shi eh duk da macijin ruwa abinda ake ce ma'ani yana na wani dogo kamar mesa eh wa ma zukiya dan da abinda an ka yanka duk abinda an ka yanka wanda ya halatta a yanka a ci wa juz'uhu sannan da sa eh an yanke dabba duk abinda a jikin nagge babu wanda a haram duk in an yanke nagge duk abinda a jikinta babu abin da a haram duk abin da kaga an ɗiba an yas to jahilci ne babu haram ga jikin nagi duk abin da a jikin nagi an yanke ta halal ne mai tsarki na illa muharram al'akalli sai dai wadda an ka haramta ci don an yanke jaki bai tsarki ba haka doki haka alfadari wasufun haka nan gashin tumaki irin wanga da ake saƙa da shi shi ma mai tsarki ne shine sufi wa wabarun da gashin raƙumma irin gashin zomo shi awwabaru shi ma mai tsarki ne wa zaga burishin sannan da karin jawaska na waje akwai zagabu akwai kasabu zagabu shine bakin iyaka inda gashi yake abin da ya yi ƙarshe wanda cikinsa ba kwarkwararre ba ne yana da toto to wannan mai tsarki ne za mu yi magana akan na cikin nama wanda aka yi cikin jikin fifike za mu yi magana sanan gaba wa sharon sannan da yazga shine irin na bundin doki ko na bundin nagge ko bundin raƙumi da dai sauransu shi a sharo wa launin khinzirin ko da na alade ne irin wannan yazga din ko da na alade ne yana da tsarki in zat, in an yanko ta sama wato ba a yanko da cikin nama ba wal jamadu sannan da sandararrun abubuwa wa huwa jismun gairu hai shine jiki wanda bai dare annami kenan kamar sassaƙin dalbejiya sassaƙen kaɗe sassaƙen maɗaci shi ake ce ma jamadu sake-saken itace wa mun fasirin an hula abinda duk an ka ɗebo daga jikin jamadu an ka sassaƙo illal muskira sai dai wanda ka sa maye ah, can eh, mun samu illa muharram al'akali ko yawwa sannan nan mun samu illal muskira biyu kenan ko Walhayu, hayu haka nan mai rai duk mai rai kowane iri ne yana da tsarki. wa uhu hawaye ne suna da tsarki. wa uhu zuha ne yana da tsarki wa lu'abuhu yawunsa na da tsarki wa mukhaduhu majina ta yana da tsarki wa baiduhu kwai ne yana da tsarki walau akala najisan ko da mai cin najasa ne kwan agwagwa da kwan kaza duk suna da tsarki illal mazira sai dai bara gurbi mun samu illa ta uku illal mazira sai bara gurbi dunge irin wanda in ya fashe ɗaki ya ke zaunuwa sai an wanke shi ne mazira wanda kaza za ta yi kyankyasa ta ɗebe masu ƙwarai na ƙwarai su su zama 'ya'ya ta hitar da su ta bashi nan shi ake ce bara gurbi mm. wal kharija shi kun maɗufin ne ala illa wal da wanda ya hito ba adal mauti bayan mutuwa kaza ce ta mutu mushe bayan ta mutu sai ƙwaye hito to wannan ƙwan jasa ne ba a ci ne Hmm, wanda hito bayan ta mutu wala banu adami to can wajen maganan alhayu kamar abin nan hawayen jaki da hawayen alade da miyau ne don sun taba ma riga dukkan iya sallah da miyan kare da hancin kare duk da miyan kaza in dai ba suna garwai da kashi ba duk suna da tsarki shi ake nuhi tsarkin nan ba na kaci ba tsarki na ibada in sun taba ka ga jikinka ba sai ka wanke ba ka je kai sallah ko sun taba ka ga riga ba sai ka wanke kai sallah ba yanzu in mutum ya hau jaki babu hida to kamin ya kawo gida in ana zahi kamin ya zo gida zuwan jaki ya ji mai wando to wandon nan da aji da zuwan jaki sai an wanke ayi yi sallah a'a shi ake nuhi kun gane ko doki to shi ake nuhi eh, magana walhai kenan walabanu adami sannan da nonon mutum shi ma halal ne mai tsarki na ko da kahira ce kamar nonon kahira in tawa in yawa watsan kamar yaro na shan nonon kahira kasan in nono ya kawo tattotti sosai to zai tsilla haka sai yawa watsan ga riga kuma kayi alwala za ka yi sallah kamar irin waɗanda aka kasuwa ta jawo nonon ta tana ba yaro cikin kasuwa ka kayo alwala kai kuma za ka taimaka masallaci sai nonon kahira ya tsirgo ma sai ka wanke a'a sai ka je ka yi sallah ba komi illal mayyita sai dai in matatta ce in mace ta mutu bayan ta mutu nononta in ya taba ma riga sai ka wanke kai sallah na jasa ne mun samu illa hudu ko eh wala banu ghairihi nonon wani mutum tabi'un mai bi ne lilamihi da nama wato duk abin da ake cin naman sa to nonon sa halal ne duk abin da ba a cin naman sa nonon sa najasa ne wa baulun haka bauli mai tsarki na wa azratun da kashi shi ma mai tsarki na min mubahin na abin da ya halatta a ci no tsarin shanu eh ko da cikin birgi ne wato mashekari kana iya sallah bisa kashin shanu ya halatta ko birgin raƙuma ya halatta eh, ko da cikin kashin raƙuma ko tsarin raƙuma duk mai tsarki na hakanan kuma tumaki shi ma mai tsarki ne amma inda raƙuma ka kwana wannan za mu yi magana su can gaba ba ba sallah da suke kwana illal muguta ziya bi najisin sai dai dabbar da take kalaci da najasa in akuya na cin kashi ko tunkiya na cin kashi ko nagge na cin kashi ko raƙuma na cin kashi to da kashinta da fitsarinta najasa ne in sun taɓa riga sai an wanke mun samu illa ta biyar ko wa ƙai'un sannan amai shi ma mai tsarki ne illal mutagayyira sai dai wanda ya canza daga halin abinci mun samu illa shidda ko Shi ne ilimin tagayyar an da'ami sai wanda ya canza daga halin abinci wasa fara'un da facin kumallo irin kumallo wanda ake cewa wanda hausa aka ce ma shawara in mu je amai yalo sai a cewa ni shawara gare nan ko abinci ne ya kare cikin ciki ya kone wannan sauran wanda bai riga ya zama kashi bane shine mutum ka amai dama ba a yin sai in mutum zai irin wannan aman sai ya zan bai karya ba har wajen sha biyu to aman wannan aman shi ake ce masa bra'u to yana da tsarki ko ya taɓa riga ana iya sallah da shi wa balgamin da majina ciki ita ma ana iya tana da tsarki wa mararatu mubahin sannan da matsar ma shine ɗata ɗatan nagge. in an yanke nagge a mahauta ɗatan nan ko ta zuba ga riga ana iya sallah da ita ko akwai ko tunkiya ko raƙumi wa damun lam yusfa sannan da duk jini wanda ba a huda jiki yar hito yana tsiyaya ba shine jinin yanka ko jinin kujewa jinin dai da ke hitowa da ƙarya haka yana harbi to wannan najasa ne to duk jinin da ba shi ba kamar in an yanka nama an yanka nama an yanke dabba an heɗe ta to wannan naman jinin da aga nama don ya taɓa riga duka ba sai an wanke ba mai tsalki na wa miskun sannan almiski shine turaren da ake samu a jikin barewa wato barewa in ta girma ta ƙosa akwai wani abu da ke kamar zuha yana taruwa a wani wuri sai ya cibre ya zama kaman kankara a jikinta ko kuma ya zama kaman an sa mata man kaɗe ya taru a wurin Wani nau'in barewa wanda adda irin wannan ya an kama ta za a same shi ya taru kamar man kaɗe haka to sai a kankare shi shi ake ce ma turaren miski eh? a'a ba jibda muke magana ba miski eh. wa faratu sannan da battarsa wato nan kofar da yake taruwa shine batta ba bera ake ba wa zar'un bi najisin sannan da shuka wadda an ka shuka ta cikin bola cikin najasa eh kamar alayyahu wanda ake ɗiba kashin shadda sai a je a zuba mai eh a zuba mai sai ya hito liyaliya ka samu in sai ka ci babu komai halatta mai tsarki na wa khamrun tahajjara aw khullila da giya wadda ta cibre ta dankare ta zama kafa ko kuma ta zama kunu burkutu ce an ka zo yi sai ta lalace sai zan ba a yi sa'a ba sai ta koma kunu to ta yi tsarki sai a sha babu kunu hmm. to nan mun gama da magana mai tsarki wa najisu abinda an najasa niya waɗancan illa illan nan guda shidda da wawul adafi wal kharija ba'da mauti guda na bakwai to su an najasa can cikin masu tsarki mun toge abu bakwai da illa kaza illa kaza illa kaza haso shidda da wawul adafi guda wal kharija bada mautu su bakwai to wa'annan su an najasa sannan da abin da za mu ambata nan gaba wa mai tu gairi ma zukira da kuma mushin wani abin da muka ambata mushin abin da bamu ambata ba can mushin nagge mushin raƙumi mushin kaza mushin je duk da kowanne walau kamlatan ko da kwarkwata ce kaga mala ya kawo abin nan au adamiyan ko da mutum ne sai dai wal azharu zance mahi bayyana daga malam dan rushidi wanda ya ciranto daga sabanin malamai da tuhu. mutum na da tsarki don annabi ya ce subhanallahi innal mu'mina la yanjisu hayyan wala mayyita mu'mini bai zama najasa ko yana da rai ko ya mutu abin nuhi nan ba faci akai ba don mahi yawa in ana karatu sai mutane su kama ana magana tuwo ne a ci ba magana ci akai ba ana magana tsarki na ibada idan kahiri ya mutu sai ka tallabi gawa ta ka ta mota ba sai ka yi wanka ka wanke rigar ka da hannunka ba kai sallah shi ake ne kun gane da daballe musulmi wa ma ubina haka abin da an ka ciranto aka ɗebo shi mai hayyin daga mai rai wa maitin ko daga mushi akuya ce ta shiga gona sai wani manomi ya biyo ta da gudu da wuka sai ya yanke mata kunni da ranta kunnen nan na jasa ne ko ko mutum ya tarar da gawa akuya ya yanko kunnen ta ya taho da shi na jasa ne min karnin na ƙaho wa azumin ko ƙashinta wa zilfin ko kofato wa zuhurin ko aka akaifa wa ajin haka na hauren giwa wa ƙasa birishin sannan da karen jawaska ji can da mu yi zagabu yanzu kuma mun zo ga ƙasabu ƙasabu shine gundululun da a cikin jiki shi kwarkwararre ne yana da ƙofa to wannan mai ƙofa in an ɗebo shi ga jikin mai rai ko aka ɗebo shi ga jikin mushe na jasa ne amma wannan zagabu na waje wanda adda toto wanda bai da ƙoha, shi mai tsarki ne ko a jikin mushe ko a jikin mai rai eh a'a shi ho duka muna magana ƙasa burishin karen jawaska karen gashin fiffike na tsuntsu karen gashin fiffiken tsuntsu hmm. a'a karen gashin jawaska na tsuntsu Hmm. Eh, wajil da haka nan fata na jasa ne walau dobe ko da an je mi waru khesa sai dai an yi rangwame fihi ga fata mudulakan sake ba kaidi illa min kanzirin sai in ta alada aladaice ita ba ta da rangwame ko da an je ina an kai rangwamen ba da dabgahi bayan an riga an je mi ta an yi mata rangwame fatan nage in an ka je ko fata raƙumi an ka je mi, mushe ko fata akuya ko fata tunkiya an ka je mi bayan ta mutu mushe to an yi rangwame a yi amfani da ita fiya bisin wa ma'il a zuba busasshen abu kamar gero a yi buhun haci da shi ko kuma a zuba ruwa a yi salka lana nabi sallallahu alaihi wa sallam wa sabahu ubi fi min mazadi timra'atin mushrika domin annabi da sahabbansa sun yi alwala ga salkar wata mata kahira mushrika wai yanka mata mushrika wa ya zo cikin mu wana karahatul aji karhancin amfani da hauren giwa wa wakufu an dakata an yi wa fil kaimati ga kaimaka kaimaha shine lunsayenin jaki a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam in jaki ya mutu sai a yanke lunsayenin dinsa sai a yi safar takobi ko adda ko mashi a ta yi da shi a yaƙi ana yaƙi da shi ana sallah in eh, an zo sallah mutum eh, abin nan eh, an ce sahabai su zo hidirakum ku riƙe ka tsantsan mutum na sallah da takobi ne da fatar jaki a jiki ga annabi da ransa kuma ya sani bai ce kowa ya bari ba an kai wannan zamanin annabi an kai wannan zamanin abubakar an kai wannan zamanin umar an kai wannan zamanin usman an kai shi zamanin ali an kai ta tahiya har zamanin umarun aziz can bayan shekara ɗari da rayuwar manzon allah sai ga imam maliki na karantarwa kan masallaci a mimbarin annabi sai aka je mai tambaya ya imam Darin, hijira mi a hukuncin kai maka kai maka lun sayanin jaki dai kowa san najasa ne ko nan mun karantu ko ba haka ba maliki ya ce ai wakafi da wannan magana linzamin giwa ya yi karhin bakin kaza abinda annabi ya gani da idon sai bai magana ba abu sahaba annabi duk sun gani ba su yi magana ba tabi'i na sun gani ba su yi magana ba ya maliki tabi'i tabi'i zai ce bai halatta ba ya ce a janye min wannan magana ba ni sonta. a shar'ance dai an sallon sayanin jaki na jasa ne ko an yanka shi balle ya mutu mushe to kuma an yi sallah da shi a gaban annabi kuma annabi bai ce ka ai ba to ya za a tambayi maliki wannan a bashi an yi wa wannan ba amsa kun gane ko na'am wa maniyun haka nan maniyi na jasa ne wa mabiyun maziyi na jasa ne wa wadiyun wadiyi na jasa ne wa ƙaihun da ruwan kurji masu hitowa kamar majina su a ƙaih wanda ba su da surki wa sadidun da surkami wanda yake haɗe da jini da ruwa don jasa ne wa rudubatu farjin da damshin farjin mace na jasa ne wa damun da jini masfuhun na yanka duk jinin da ya hito da ƙarhi can mun yi bayanin wanda bai hito da ƙarhi ba to nan mai ƙari wanda ya to kamar na yanka na jasa ne walau min samakin ko da na kifi ne in an ka yanka kifi akwai kifi manya-manya sai an yanka wazu babin ko na ƙuda wasau da'u da bakin kumallo bakin amai don amai in ya koma baki ya zama najasa ya ta zuwa zama kashi najasa ne wara madu najisin da tokan najasa wa dukhanihu da hayakin najasa dun najasa ne wa baudun haka nan hitsari wa azratun da kashi min adami na mutum su ma jasa ne wa muharramin da kuma abin da an ka haramta cinsa kashinsa da hitsarinsa na jasa ne hitsarin doki da jaki da alfadari don na jasa ne haka kashinsu wa makaruhi da abin da an karhanta kamar zaki da kirkeci da kura duk waɗannan hitsarinsu da kashinsu su ko na jasa ne wayan su kasiru da amin mai'in bina jisin kalla kasiru da amin abinci mai yawa ma'in narkakke wayan jisu. yana zama najasa bi najisin saboda najasa wadda ta shige shi kalla yar kaɗan E, an ɗebo muku kunu ko kuma fati da zahi ne sai yaro kawai sai ya ɗauko ko zai tafi bayi sai ya tuntuɓe sai ya faɗi sai bisa fati ya yi muku mai da hitsari sai a zubar ka jamidin kamar sandararren abinci in an kana sarayanu in yana yiwa ya nasu kamar burodi in an ce jika burodi da hitsari ya lalace amma tuwon masara ko na shinkafa ya kwana don an zuba hitsari bisa duk sai dai a kankare a zubar da hitsari sauran a rindima a ita ci in bai komi wannan wa'illa shi ne ya ce haka wa'illa in bai zama yana ne ba in bai na sofa fa bi hasabi sai a kankare gwargwadon inda najasa ta taba a ci ma bakiya wala ya dahuru zaitun mai wanda yake man gyada baya tsalkaka hulida wanda an ka garwaya shi bi najisin da najasa mun haka nama dubika da an ka dafa shi bi najisin da najasa bai tsalkaka wa zaitunu haka nan zaituni muliha da an kai mai gishiri bi najisin da najasa shi ma bai tsalkakuwa wa bairun da kwai sulika wanda an ka buge shi an ka kaɗe shi da najasa an ka soya shi ma bai tsarkaka bi najisin bai wato bai tsarkakuwa duk waɗannan abubuwa guda eh, nama eh, abin nan da zaituni da kwai guda uku ko eh, da mai zaituni abin nan mai man gyada to duk waɗansu wannan duk wanda ya garwaya da nisa sai dai a zubar duka baya amfani wa bakharun Diga wasin sannan da kasko na ƙasa sabon kasko ne sai aka samu an ka cika shi da hitsari a walan sabon kasko tun ba sa mai ruwa ba sai aka zuba mai tsari a wala to bai wankuwa sai a sai a yar bai amfani wayin tafa'u ba mu kai wurin kwana ba me za ku ce mu tsaya can wa niyun ba wayin tafa'u ana amfani bi mutanajjisin da abu mai najastuwa la najisin amma ba najasab ba fi gairi masjidin wa adami ga wani masallaci da kuma wani dan adam wato mai irin man gyada wanda an ka ce najasa ta shiga ciki shi an mutanajjisu to ana iya yin fitilla a yi amfani da shi ga ɗaki ko kuma a yi wani abu can daban haka amma mutum ba zai ci ba ko ba za a kai wannan hitila masallaci ba wala yi sallah bai libasi kafirin ba a yin sallah da tufahin ɗaurawa na kafiri tufahi wandon kafiri da taguwar kafiri ba a sallah da su domin me li'annahu la yubali bin najis domin bai damu da najisa ba tunda shi bai sallah kahiri ne in yayi tsari bai wankewa da ya ji tsari ya gama tsiyaya sai mai da zakari na ciki da sauran ya ida tsiyayewa can ciki don haka ba a sallah da wandon kahiri eh, eh sai an wanke ya eh, an wanke yana yi da na nazzihi amma sabanin saka kahiri eh, in kahiri ya saka tuwahi ana iya amfani da su domin yana kokarin ya zama mai daraja don a sayi don haka zai yi iya kokarinsa ya ga ya tsare kada najisa ta taba wajen saka wala bi ma yana mu fihi musallin akharu haka ba a sallah da tuhahin da mai sallah ke kwana da shi kamar abin nan mayafi na kwana cikin ku nan ba mai sallah da shi don ba ku san waji ne ba amma ni ina iya sallah da abina don ni na san gaskiya ta. wala bi siya bi gairi musallin haka ba a sallah da tuhahin wanda bai sallah musulmin da bai sallah ba a sallah da tufa ne tun da bai sallah ba ruwa ne kamar kahiri ne shi ma ba wai don bai sallah ba a'a dan bai damu da tsarki ba tunda bai sallah dama sai kana sallah ne za ka ɗauki tsari kazamta wanda bai sallah bai ɗauka tsari kazamta hmm. illa karasi sai kamar na kai kamar irin wannan eh in bai sallah kai kana ka zo kai alwala za ka yi sallah kana so ka shiga masallaci wani da Allah a ramin rawaninka ko hulakka sai ka kiwa don hitsari bai taɓa nan kun gane ko eh don ba a hitsari ga kai <laughs> wala bi muhazi farji gairi alimi haka ba a yin sallah da tufahin da suka yi damra da farjin jahili kamar wandon jahili ba a sallah da shi ba ka aron wandon jahili kai sallah to da jahili ne ba wai don jahilcin ba don bai san hukuncin tsarki ba shi yasa ba a yin sallah da sa waru masu imalu zakarin muhalla haramun ne namiji ya aiki ya yi amfani da duk abin da an kawa kwalliya bai hadin na kadaini da ɗayan ƙarhen nan biyu ko zinariya ko azurfa duk abin da an ka sa ma zinariya ko azurfa to haramun ne namiji ya amfani da shi a yautar da shi walau min ɗakatan ko da ɗamara ce bel ko da bel ne Wa'ala ta harbin ko da kayan yaƙi ne kamar mashin zinare ko takobin zinare illal mushafa sai dai alkur'ani shi kuma ta'azimar likita billahi wasaifa ko kuma an kai ma takobi ado da shi shi ko tarhiban lil saboda ta kahirai wal anfa ko ko hanci kamar hanci an ka yanke mutum sai aka yi mai na zinare ko na azurfa don ya rinka sawa to shi kuma wannan zina lil khalqi don ado ga halitta wa rabda sinnin sannan da damre haƙora mutulakan wannan ko da yawa ko ba yawa eh, haure na gyangyaɗi to sai aka yi ɗauri kamar sai na usman radiyallahu an an ce yana da ɗaurin haƙori guda biyu da zinariya wa khatamal fiddati sannan ya halatta zoben azurfa lama ba a duhu zahabun amma banda zoben da yake sashe azurfa sashe zinare wannan bai halatta ba walau kalla ko da zinarin da a ciki ba yawa wai na una kadin haka na haramun ne namiji ya yi amfani da ƙwaryar karhe wakati na uhu ko kuma tsororinsa ya aje ya aje ɗaki ne don kallo haramun ne namiji wa illim ra'atin da na mace ne wa muka shato wanda an kawa fenti ƙwaryar ƙarhe ce baƙi sai aka yi mata fenti da zinari. walmuma wahi ko wanda aka yi mix an ka samo alminiyon an ka hada da azurfa ko kuma da zinari an ka narke su tare an ka yi farau-farau dinsa an ka yi ƙwarya ana amfani da ita ko ba a yi dabbabi, da kuma ƙwarya wadda an ka yi ta alminiyon amma sai aka yi mata ado an ka lillika mata zinare ko azurfa don ya zama ado ana amfani da ita ko ba a yi wa zilhilqati ko ko wadda an kawa mariki zo bai riko ƙwaryar gaba ɗaya ta aluminiyon ce amma sai aka yi an kai mata mariƙayye na azurfa ko na zinare ana amfani da ita ko ba a yi Wai ina'ul jauhari sannan da ƙwaryar jauhari shi jauhari ba zinare ba ne ba azurfa ba ne amma ya yi zinare daraja to dibin daraja ta ana amfani da ita ko ba a yi haulani zan tuka biyu wajen zalil mar'ati almalbusu amma ya halatta ga mace ta yi abin ɗaurawa na zinare mutulakan ko yawa ne inda za ta yi wandon zinare ta yi taggon zinare ta yi ɗan kwalin zinare ta yi babban riga ta zinare ta hito cikin mutane da takalmin zinare ya halatta ita mace da hama, hallu zina domin ita mahallin ado ne kullum sun aka ta yi kyawu hmm. walau na alan koda takalmi ne tana iya yi la kasaririn amma banda kamar gado bai halatta ta yi gado to nan za mu fahimta to ban san ko menene ake sa mace bai kallo ba zinare ne inda zinare ne bai halatta ba me a silba jauhari eh? bai kai to irin wangane na sule a'a ƙarhen ne ce irin na sule ne irin wangane na kwandala a to inda ba zinare ba ne ba azurfa ba ne ya halatta kamar eh. eh, kamar haka kamar kasa to inda ba zinare ba ne ba azurfa ba ne babu komai hmm. na'am eh wannan wannan ai ba zinare ba eh ba shi ba ne na'am eh sai kasance ana kona kashi amma wannan warin hayakin hmm. yana bugowa inda mutane suke harkar to ai abin nan can cikin sharhi iziya shi mai mai wannan Salihu Abdul Sami Al-Abi yana cewa wal mazhabu dahara tuhuma da hayakin da tokan cikin iziya inda yace wara madun najisi wa dukhanuhu najisun to can cikin sharhi in ka diba wal mazhabu dahara tuhuma hatta ko da an yi samu abin nan kashin mutane ko an ka zuba cikin tanda ya kone sai aka kawo kasaken burodi an ka dora bisa an ka yi burodi ya ce wal mahazuzu eh, bin najisi dahurin eh, walau ta allaka bi shi min ramadi ko da to ka tamar masa ba komi mm. na'am eh eh an ce makaruhi ne eh eh eh eh ƙarƙashin inuwa inda babu haske eh eh ta koma fara wannan shekara dubu da wani abu da aka yi bincike a gano wannan eh to alhamdulillah na eh na yanka eh eh eh liga eh sai a yi sallah da shi eh sai a yi sallah da shi jinin nama ba eh sai a da shi wancan shi ne eh, eh shi na harkon nan wato akwai ƙwayoyin cuta cikin jikin kowace dabba kowace dabba tana da su to sai musulunci ya sunanta yanka in an ka yanke dabba wa'annan kwayoyin cuta su suke hitowa tare da wannan jini sai su kiyaye sauran kuma wanda suka rage tsakanin wankin nama da dahuwa to sai sai su mace sai mutum ya ci ya ci lahiya ka gane ku to don haka musulunci ya haramta cin mushi domin in dabba ta mutu wannan jinin da ƙwayoyin cutar duk suna nan ciki in mutum ya ci zai cutu shi ko aladai ko an yanka nashi yana da wasu ƙwayoyin cuta da wuta da ruwa da wanki duk bai raba shi yasa musulunci ya kwande mai ɗinsa gaba ɗaya ka gane ta eh zaitunin da aka sa mai gishiri kasan dafa shi ake yi haka ɗiya na yake kamar ɗiyan dunya to ba ɗanye ake cinsa ba sai an dafa to in an dafa sai a zuba mai gishiri kamar yadda ake soya gyaɗan nan da ake dafa soyawa da gishiri mocin ne ake ce mata ko to kasa akan jiƙa ta da gishiri sai ta kwana sannan a soya to haka shi ma zaituni aka mai sai a zuba mai ruwan da za a dafa shi sai a zuba musu gishiri sai ya sha gishirin kana ci kana jin gishiri na annabi ala muhammadin